لو أدر من قد دام في دين النبي المكتفى أمنه في نشدة الدنيا وأخرى قد كفى منه قدمنا منه قدمنا لعز ذات ذل قد ضفى أصبحت منصورة رايات دين المصطفى منه واسترد جهادا واستردت جهادا من إلى الإلهاد هاد شعنه إعطاء من أدناه من نعمائه الزم الآلاء في البلدان من أقياله دأبه إهلاك من قد كان في أعدائه شأنه إصاد من والاه من من آلائه اقتدى شانه في الإجلال والأسفاد فاد المظلوم والمغتور يدني ظلمه يهلك الأصال والشدآن يبدي بأسه يهدم الأوصال والجبار يثني ملكه يعيد الأطوار يرئد الأطوار بالإيمان حتى أنه لو رأت ما اعتدت من حول ذي الإيمان عاد أجروا lada ya tabbata da man kadi dama duk wanda ya tabbata fi dinin nabi a cikin addinin annabin da yake al-muktafa shine abin koyi amnuhu amincinsa ya tabbata ko min shiddati duniya daga tsananin duniya wa ukura da kuma lahira kafa ya isa ga duk wanda ya bi addinin manzon Allah minhu daga riko da addinin annabi ne kadimna muka dade da izzin ga wata irin izza ta hata zillin ƙarƙashin wata inuwa ƙaddafa wacce inuwa ta yi faɗi raya ta dinin mustafa addinin annabin zabi wato raya ta dinin mustafa tutocin addinin annabin zabi asbahat ta waye gare mu suratan abin taimaka mm. ko ba mm. wanda ya rike addini da gaske turayatu dinin mustafa tutocin addinin annabin zafi asuba hatta waye gari mansuratan abin taimakawa minhu daga annabi ne wastarada ya halakar jihadan saboda jihadi man duk wanda hali ya karkata ilil ilhadi zuwa ga ilhadi sha'anuhu sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama i'ta'u shine bayarwa man adnahu duk wanda ya kusance shi min nu'ama'ihi daga cikin nu'umominsa amma annabi ya gami al'ala ko amma al'ala'a ni'imomin annabi sun gami fil buldana a cikin garuruwa min akralihi daga yan makoyansa san dan makoyan kananan sarakuna da abubu ɗabi'ar annabi shine ihlaku halakat da man kana duk wanda ya kasance fi a ada'ihi a cikin maƙiyinsa to sha'anuhu sha'anin annabi shine isfadu ba da kyauta man walahu ga duk wanda ya jibince shi min ala'i daga cikin ni'imominsa haka isfadu na farko din ne kyauta ne Wabtala shani makin annabi ya waye gari fa yana ɗaure fil iglali a cikin kukumi wal da kuma ainihin wato mararraka wa akari na na fil asfari ko kuwa yansurul mazluma annabi yana taimakon wanda aka zalunce shi wal mautura da wanda aka ɗaure shi aka kwace masa wani abu ya jili annabi yana yaye zulmahu zaluncin da aka masa yuhuliku annabi yana halakar da al ko yuhulukul asada ko hmm. annabi yana halakar da shugabannin kafirai hmm. washada'ana da kuma duk wani wanda yake sadauki ne yubdi annabi yana bayyana masa da ba a sahu tsananin yakinsa hmm. mu annabi yana halakar da al'autana gumaka wal jabba duk wani sarki dan kama karya kuma yusuni annabi yana lankwasar da mulkin mulkinsa ko kuma ka fi yi kudimun ausan annabi yana sa gumaka wal jabbar shi kuma Allah al jabbar yusni yana godiya yana yabon mulka ko mulkin shi annabi dan ya karya ba akan eh ta dawo kun sha bamban dan ni da Allah ka gani yuridu annabi yana tsoratar da al'adwa da manyan duwatsu manyan kafare kamar duwatsu hmm. a fasara kullu firqin ka tsaudin aziz ka aga a tsau shine dutse babba bil i'adi da narko na azaba hatta hakkai ka ce annahu lalle fa shi annabi laura athu a da adawa za ta ga annabi can karshe ma'ata da ba za ta wuce gona da ilimin hauri saboda tsoron zilbi adama abucin kyacewa da azab ko minhu daga annabi ne tashrifun minhu daga karantarwa annabi ne daukaka ya tabbata da da mustafa ga addinin annabin zafi alwattahi wanda yake mabayyani al ya daukaka minhu daga addinin annabi ne tadmirun halakarwa ya tabbata lil kufri kafiri ga kafircin kafiri al mai zalunci fal wanda ya rauni hmm. minhu daga annabi ne ihlakun halakar wannan ya tabbata lil asnami ga gumaka sal annabi yayi tumbi ala taguta akan dagotocinsu su hmm. minhu daga annabi ne ko fi hmm. nadil aadi a cikin wajen zaman nan na makiya wata tuna fi nadi kumul munkar tariqul awdan afku wannan na tsorace tsorace qala inna minkum wajilun ya dinga kai komo yana yau malahum ba su da wani abu muzra a kuntun sanda annabi ya firgitar da su min shiddatil aujali saboda tsananin tsorace-tsorace wanda yake yawo tsakaninsu munjidun annabi mai taimako ne ko munjidun maɗaukaki ne duka haɗari hmm. munjidun rafi'un munjidun mudinun hmm. قد كان النبي يا كسنتي في يوم اللقاء ranan haduwa da makiya wal wa'adi da kuma alƙawari idan an yi da shi saf ya tsarkaka sajidun annabi mai sujjada ne fi lailin a cikin dare ko wani sara hakika annabi ya zamantu wal autar dukkan bukatu na mutane kaf ya riga ya kame su ko kuwa don haka jam'i ne na watar falan ma kada zai minha wataran al'auta hmm. sa'imun annabi mai azumi ne fi yawmihi a cikin sa fi saifi a cikin zafi wal a'ada makiya kuma kaf ya riga ya kame su muqsitun annabi mai adalci ne a daha wanda ya zawaye gari wa minhu daga wajen annabi ne manhalul insafi mashayin nan nan adalci safu ya tsarkaka hmm. Kahirin annabi mai rinjaye ne amsa wanda ya zamo ko ha ya halakar alal a'da'i akan makiya bil ijhafi da kisa sada annabi yayi shugabanci wal islamu alhani musulunci fina a cikin mu sabitu yana mai tabbatuwa yana mai tabbatuwa wa huwa qa'imun alhali yana mai tsayuwa kada adal a'da'u haqiqa makiya sun yi gaba minhu daga annabi sai ga su fi su mutun suna cikin shurun na'imu kenan huwa na'im shiru na mai bacci Salim na haƙiƙa mun kubuta mana a wunin mu fi laumi mar'in a cikin zargin wani mutum ko fi laumi mar'in a cikin zargin wani mutum la'im huwa la’imu kenan tunda inda sifa ne na wancan sai dai zaman ko la’imu ko kuwa sada annabi yi shugabanci wal hussadu masu yin hassada minhu daga gare shi shi annabi fin hidaɗin suna cikin saukar daraja da'imin kuwa da'imin shi kuma annabi ko shi yana cikin ɗaukaka inna uliyahu lallai ɗaukakar annabi sa ta ainihin wato yanke lahon ga su kafare kazza a za'i kamar iska ko kazza a za'i kamar iska <clears throat> mai tsananin kaɗawa kazza a za'i kamar iska النساء في tsananin ainihin wato bugawa haka ta yanke sai لم يزل يطيع عتيدا حاذرا من زاره ولم يهلك لم يزل يهلك عدوا فاسدا من قد جاره هكذا مده مده يطاهم أخياره لم يزل يؤطي لعاف ناره أو طاره أثر التقديم والتأخير في الإسعاف ساتر المضطر ساتر المضطر والمسكين أطعام تبيد موئلا للأمر المقصود أمسى ملتعب جوده الآتي في محال زرع يومئذ صوب أقطار السماء لو لم تكن ما ضر ما ضر إذ للورى توكاف دادي كفه الوكاف كاف دم على حسم الإله وفري لحد قد وفاه نلت ما قد رمت من أعطاء ربي ما خفاه دم على إعراض كبر في معال قد كفاه dum ala radamil ida wartaj ko wartaj bi audil idi fi ha garra fiha adwamul itafita dan yazal annabi bai gushe ba yuqti yana bayar da acidan da dakkiyar dukiya man ga wanda zara ya ziyarci annabi hadirin inji ji dukiyar na halarci ko lam yazal annabi bai gushe bai yuqli yana halakar da aduwan maƙiyin da jarahu ya zalunci annabi fasida yana mai banna maƙi haka za haka nan muddahu masu yaban annabi yutsihu yana ba su a khiyarahu zaɓaɓɓen dukiyarsa lam yazal annabi bai gushe ba yutsi yana bayar da autarahu bukatunsa na me na wutan nan na garan bakinsa da afin ga wanda ya nema wal'afi na amin nasu can ya maƙiya ya khaira manyan mamala afuna kaga al'afuna ne masu nema hmm. asarar kadima annabi ya zabi gabatar da sallar isha'i idan mutane sun taru hmm. wata akhira da kuma gabaɗin jinkirin sallar isha idan mutane wasu taru ba hmm. sannan annabi ya yi ƙoƙari fil as'afi a wajen ainihin wato agazawa da taimaka yasa za ka ga ambulance ana sa al'isafai ko? to kuwa? satiru annabi mai suturci almuttarri wanda ya shiga cikin lalura ne wal miskini da kuma miskinin da abaha ya zamanto ya waye gari mun taɗis ko ya yi watsi da shi ya je nan a kore shi ya je nan a kore shi annabi sai rafa mai asiri mawqilan annabi makoma ne lil armuli ga mara mata al-maksuri wanda ya karye saboda rashin arziki amsa wanda ya zamanto multa'is yana neman majingina gina. kuwa to juhuduhu kyautar annabi fa al'ati mai zuwa ne ko da yaushe fi imhali a cikin farin nan na zar'in rashin shuka yau ma'is a wunin da mutum ya shiga bukata suhubu a sama suhubu ta giragizan nan na a sama sasannin sama laulan take da a ce ba ta zubar da ruwa ba ma matar ba zai cutar ba saboda yayin da ya zaman lilwara ga su kai suna da taukafu girgije na gadi mai sammako na kafihi tafin annabi kafa ya ishe su alwakafi mai yawan zubar da ruwa ma nuna hmm. ko kuwa hmm. ka gane gurin ko kuwa hmm. dum da haka ka dawwama ya rasulullah ala asmin ida akan yanke makiya wa furah kai farin ciki da hazzin ga babban rabo wanda kad wafa ya riga ya cika wa hmm. ibrahim alladhi wafa hmm. dilta ka samu ma abinda ka nema min a afa'i rabbi daga kyautar ubangiji wanda ma ka fa bai ba hmm. dum ka dawwama ya rasulullahi ala iradi kibrin akan bijirewa girman kaifi mu'alim a cikin wata irin ɗaukaka wanda kadina fa wanda girman kai da ya riga ya kori din ai dum ka dawwama ala ragmil ida akan dirmaza hancin makiya wa ka yi kauna bi audil idi da dawo wannan na ainihin wato idi fi daulatul garra a cikin daular musulunci mai haske fiha wacce ake a cikin ta ne akwai addu'a mafi dawaman al-itafi tausasawa tsaf wanda yake kai kogo ko kuwa kaga in ka lura zaka ga duka ba mu gama littafin nan ba sama da awa ɗaya in ya abin nan kayan yake naka ne mm. eh. ok